to ana wata ga wata rigima ta balle sabuwa tsakanin alhaji al'amin mai nasara a cikin shahararren shirin na labari na da kuma yayi mujahid wato saurayin dr asiya a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin ya zata kaya Jama'a barkamu da haka sannan mu da saduwa a wannan tasha. Kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa sannan ku taba like akan wannan bidiyo. Muna godiya da ziyartar wannan tasha mai albarka. A cikin dai wannan shahararren shirin na labari na mun ga yanda Maryam ta tashi kafa da kafa ma'ana da ta wanke kafa da tas ta je gurin Dr. Asiya inda ta nemi da Dr. Asiya ta daure ta kuma taimaka ta auri mijinta ma'ana dai Alhaji Al'amin mai nasara saboda irin sa irin matsalolin da aka samu wanda ita Dr. Asiyan tana ɗaya daga cikin waɗanda suka san sirrukan dukkanin gidan Alhaji Al'amin mai nasara kuma wato Maryam din ta fahimci Dr. Asiyan tana son Alhaji Al'amin mai nasara wanda hakan ne ba Maryam ƙwarin gwiwa da ta nemi auren ta nema wa Al'amin mai nasara auren Dr. Asiyan wanda kuma sai dai kash daga karshe dr asiyan ta bayyana mata irin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan gida inda ta ce tana da wanda take so sannan kuma ta kara mata da cewa ko da ba ta san shi dole za a yi wannan aure domin kuwa a gida ne aka haɗa wanda kuma sai dai kuma a cikin zuciyar dr asiyan akwai matukar so da ƙaunar alhaji al'amin mai nasara a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na duk da cewa ita ma dr asiyan ta san da cewa awal yana son ta amma sai dai tana son awal ne saboda tana tunanin cewa ba za ta samu al'amin mai nasara ba to a yanzu ta samu damar samun al'amin mai nasara to kaga ba maganar awal a yanzu babban matsalar da ita ce wato yayin mujahid sannan kuma gashi mai ta kawo mata wannan garaɓasa ta ta aure ta auri mijin nata wanda kuma shi kansa al'amin din an faɗa musu wannan labari bai yi musu ba sai dai kuma ya nuna cewa taya zai hada zai hada maryam din da wata a cikin wannan gida wanda daga ƙarshe daga dukkan alamu suna cewa shi kansa alhaji al'amu mai nasara din ya yi marama da wannan shawara sannan kuma ya da hankali na dakta asiyan wanda kuma a yanzu haka da muke haɗa muku wannan rahoto wannan aure fa ana yin sa sai dai kuma babban kalubale shine yadda rikici yake kawarewa tsakanin alhaji al'amin mai nasara da yayi mujahid din duk da cewa yayi mujahid ya kasance ma'ana da al'amin mai nasara ya kasance mutum ne mai kuɗi zai iya yin komai amma yayi mujahid yana bawa yayi mujahid din respect saboda ya kasance yaya ga dr asiyan ne shi yasa baya masa abubuwan da zai masa domin ya rabu da shi kai tsaye sai dai kuma a cikin wannan shiri wana da illar yayin mujahid din mutane ba san ta ba ta ma fita nadiya sannan kuma ta fita jamila yayin mujahid shine boss din cikin shirin labari na ma'ana da dukkanin abubuwan da nadiya ta aikata da abin da jamila ta aikata to yayin mujahid dai ya dame su saboda dr asiya domin ba karamin son ta yake ba san da yake yi mata nema yasa baya aikata wasu abubuwa sannan kuma dama kun riga kun san cewa yayin mujahid mutum ne shi wanda baya son dariya kwata-kwata ma'ana dai fuskar shi a take wannan rigima ana wato al'amin mai nasarar sa'awul sun bai shawara da ya maka yayin mujahid din a kotu amma sai dai shi al'amin mai nasarar yana ganin cewa ba zai iya ba saboda yana ganin mutuncin wato matar tashi dr asiya baya so ya maka yayin mujahid a kotu da sauransu amma yayin mujahid din ya sha alwashin cewa idan dai har bai rabu da dr asiya ba shi zai ajalinsa wanda kuma a yanzu da muke haɗa muku wannan rahoto har ya fara domin kuwa al'ami mai nasara yana cikin tuka mota yana tafiya yayin mujahid din ya zo da mota inda ya make motar a Alhaji Al'ami mai nasara har sai da ta juya su biyu a yanzu haka Al'ami mai nasara ya ji ciwuka a jikinsa amma duk da haka Al'ami din bai dauka kara ba ma'ana da bai kai shi kara ba bai masa duk abubuwan da ya kamata ya masa ba saboda yana ganin mutuncin yayi yana ganin mutuncin matarsa da Asiyan a cikin dai wannan shararren shiri na labari na kuma ya hana 'yan sanda da su kama yayin mujahid din duk da cewa al'ami mai nasarar ya san yayin mujahid ne ya aikata masa haka sannan kuma yayin mujahid din ya kasance yana da mutane waɗanda yake turowa domin su yi al'ami mai nasara abubuwan da ba su kamata ba dukkanin a cikin wannan shiri na labari na ku dai kawai kasance da kallon wannan shahararren shiri na labari na domin ku ga irin tambawar da ake da ake take gudana tsakanin yayin mujahid din da kuma alhaji al'amin mai nasara akan dr asiya wanda wato bayan ma sun haifi 'ya'ya mana dai bayan sun haifi da tsakanin dr asiya da alami nasara za ku ga me yake faruwa akan wannan yaro wanda ya yi mujahid din yake kokarin kashewa amma kafin nan shin kuna so ku ga wannan dambarwa da rikicin da yake faruwa tsakanin alhaji alami mai nasara da yayi mujahid din kar ku manta shi kansa mujahid din da dan kudin sa ma'ana dai ba talaka bane can ya kamata ku bayyana ra'ayinku a comment section kuna son ganin wannan guri ko kuma a'a ba kwa sai mun ji daga gare ku